ta karkarewar 'yan kungiyar neman kwato matan Chibok daga hannun 'yan Boko Haram BBOG na cewa san ba za su daina taro a Unity Fountain ba sai yan kwato dukkan matan na husa ta wasu da ke ganin wa imma suna wuce gona da iri ko kuma da sun sauya salo wajen zama 'yan kungiyar jin kai ga 'yan gudun hijira. Wasu ma da dama na nuna damuwa kan dagewa kan kwato matan makarantar Chibok kaɗai ba tare da ambata sunan sauran mata da dama da aka sace arewa maso gabashin Najeriya ba. Kuma yarinya ta biyu da aka kwato a Dambuwa sai Luka bayan Amina Inkeki hakan ya kawo ta baba daga 'yan gwagwarmayar da ke cewa ba ta cikin 'yan mata lokuta da ake nema kafin a yi bayanin 'yar makarantar da ce da gali a jihar Adamawa. Ɗaya daga dattawan Arewa maso gabashin Najeriya da Alhaji Musa Yola na nuna damuwa ga yadda 'yan gwagwarmaya ke tafiyar da kamfen ɗin nasu. In gaskiya ne ba sai zo a yi sojan su yi masa lidin su masu shiga samu zan ba. Ni na idan lokacin da su soma abin don gwamnatin can da aka sashi yaran suka ce ƙarya ba a yi satan ba. Yanzu abin da ya kamata mu yi ko mu na fita yana da ka'ida inda yaran nan suke zaune dole ne su zauna sai lokacin da Allah ya yarda su fita. Abin da ya kamata mai man surutun da suka yi nan mu koma mu kaskantar da kanmu mu tuba da laifukan da muke yi aka ɗora mana wasu jarrabawobin da muke ciki billahi da zila ila illa wa inda suke nan in ba Allah ne takaita zaman su su fito ba ba za su iya fitowa ba roƙi Allah kuma akwai bayan gwamnati in sun wace gwamnati ba ta iya ba to a zo a samu a ba su da su wuce gaba su a su je su ɗauki yara. shi ma adobu ne yadi da aka kashe ɗaya daga aka sin boko haram a guji ba ya ce ya dace 'yan gwagwarmayar su canza akala. idp da suke yobe state kadai wani ba zai yadda ba a 17 local gamman gurare daban-daban ya fi ma kusan mutane wannan garin yawa ba a duba gwamnonin da suke wannan eriyar a tallafa musu a dinga zuwa ana ta ganin shugaban kasa akan maganar Birnbach a Ges ga kuma Birnbach a Life yana nan ana ta mutuwa Birnbach a Ges addu'a ya kamata a musu wayancin kuma na gudun hijira kudi da abinci da magunguna ya kamata a nema a kai musu sojojin da suke tsare da su a kai musu abincin su ma tun kafin yunwa zai shiga jikin su kara tsaya ana ta Birnbach a Ges sojoji yunwa shiga jikin su su a zuwa zama dakwance uwa kwance inda Buhari ya san inda yara suke ai da tun ga zama shugaban kasa ma ya kawo sojojin nan sun shiga jejin nan itace a tsaye ma kasan borno an kwantar ba sa mutanen nan ba a yi ta addu'a yaya mai birin baga a girzi ce buhari bai kyauta ba buhari ya shugaban kasar najeriya ne ba shugaban kasar chibok ba zai ji da naija delta ne ko zai ji da rikicin boko haram ko zai ji da rikicin da ake cewa hausa fulani ko kuma na birin ba a girzi ne kadai zai yi na tambayi shugaban kungiyar chibok na abuja sambido zaya kan aikin gwagwarmayar inda ma ce ba su gamsu da yadda duniya ke ba su haɗin kai wajen kwato sauran matan ba in ka ɗebe jami'ar Diplomasiya, Samantha Power da shugaba Obama ya turo kan lamarin da sauran 'yan majalisar Amurka da ke mara musu baya. Mun kai ga jakada ta British ma har na Australia da France duka mun kai akan cewa ku sake dawo mana kun zo kwanan baya amma ba ku iya kun yi wani abu ba muna so yanzu ku sake dawo mana shin kowace rana za a shaida karɓo sauran matan don lafa wannan gwagwarmayar nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya